haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc masu saurari assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar lahadi Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu duba batun kalubalen da 'yan jarida ke fuskanta a jamhuriyar Nijar. Inda a cikin makonnin da ya gabata ne wata sabuwar dambarwa ta kunno kai bayan da aka kulle wata 'yar jarida wato samira sabo a gidan yari saboda ɗan shugaban ƙasar ta nijar wato mamman sani iso muhammadu mai rike da mukamin mataimakin daraktan fadar shugaban ƙasa ya ce ta masa ƙazafi wakilin murya amurka da ke jamhuriyar nijar ya haɗa mana rahoto na musamman akan faruwar lamarin 'yar jarida samira sabu wacce yake shugabancin kungiyar masu fafutuka ta hanyar blog ta rubuta a shafinta na facebook cewa ɗan shugaban ƙasar Nijar Mamman Sani Isuhu Muhammadu mai mukamin mataimakin daraktan fadar shugaban ƙasa na da alakar kudda kudda ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da ake zargi da hannu a handamar dubban miliyon sefa a ma'aikatar tsaro. kuma a cewarta da daurin gindinsa ne wannan dan kasuwa ke samun kwangilar siyan makamai abinda ke nufin dukkan hukuncin da zai hau kansa na iya ritsawa da mamman sani iso muhammadu mafari kenan ya shigar da kara domin a cewarsa kazafi yar jaridar ta yi masa isarta mashara'anta ke da wuya alkali ya aika ta gidan yari matakin da ya janyo cece kuce a tsakanin jama'a Malam Musa Cangari shine shugaban kungiyar farar hula ta Alternative Espace Citoyen. Kenan da yake dan shugaban kasa ne ba ma sai a ba aka yi abin da aka saba yi wanda wadansu ne suka shigar da wannan karan. Kenan yana nuna an yi ne saboda wanda ya shigar da kara e, shi ana ganin ya yi watakila sauran sauran mutane. Lalle shi na shugaban kasa yana da 'yancin ya shigar da kara. amma yayin da aka aka kula da kare ba haka ba ake ma sauran sauran mutane kowa zai iya cewa an yi ne saboda shi yana dan shugaban kasa wani mai kare manufofin gwamnatin nijar abdulmumuni gusman da na tuntuɓa ya ce babu hannun mahukunta a wannan al'amari illa kawai magana ce ta tsakanin 'yan ƙasa biyu ba wani eh, abu ne wanda adda alaka da gwamnati ya kama ba gwamnati kama ba shi wanda abin ya shafa ya kira ta ne ya ce to tun da ta ce tana da fujoji ta kai su wajen shari'a su kuma shari'a inda duk an ka kai kara wajen su dole ne za su ce to ka hiddo hujjojin ka kubatar da kanka yanzu bisa abin da muke a nan na ake ana jiranta ne ta ba da hujjojin na wanda ke nuna shi mamman sani muhammad yusufu yana da hannu da cikin wannan aikin da aka aikata to sai dai jami'in fafutuka musa cangari na kallon matakin kulle samira sabu a matsayin wani yunkurin rufe bakin masu matsawa hukumomi lamba akan maganar hukunta mutanen da suka yi da ciki akan kudaden ma'aikatar tsaro binciken da an kai a minista mai kula da harkar tsaro an yi tabargaza an yi su akwai mutanen da suka saci kudade da dama akwai mutane da suka rasa rayukansu sabili da duk wannan an yi wannan banna amma duk waɗannan mutane a halin yanzu babu wanda aka kama an kai a wurin shari'a ana nema jara a kansu to sai aka ɗauki wannan abin da ita ta rubuta kamar yahi duk wani abu muhimmanci kamar ana ganin ita ce take barazana eh, al'umma ba waɗanda suke sace-sace ba. kowa zai duba ya gani a ce to kenan ba a so a taba mutanen da suka yi banna amma wanda za su yi magana a bisan bannan nan komi abin da za su haɗi su ne za a bi a kama a rihe musu baki a wata rubutacciyar sanarwa da aka rarraba wa 'yan jarida lauyan da ke kare mamman sani isu muhammadu wato metar yakuba bulama ya bayyana cewa 'yar jarida samira sabu ta yi wa mutunansa kasafi saboda haka suke neman kotu ta wa dan na shugaban kasa haƙƙinsa, abdulmumuni gusman na da irin wannan ra'ayi a wannan shari'a wadda ita wannan za ta fuskanta ko wace rana ta allah za ka same ta a justice kowace rana ta Allah za ka ishe wani dan kasa ya zo ya zargi wani bisa ga abin da haɗa su wannan kuma al'amura ne na rayuwa na yau da gobe kundin shari'a na kasa da kundin tsara shari'a da na shari'a gaba ɗaya su sun ba da matakai da yawa da ake bi yau in ka zarge ni justice za ta kira ni akai tsaye ta ce mini wato ga abin da ake zargin ka kuma ka wanke kanka ba an ce dole sai an tafi an aika wannan ma'aikata ta yi wannan aiki waccan ta yi wannan aikin Kulle dan jarida akan aikinsa haramun ne a jamhuriyar Nijar sakamakon dokar da shugaba Isu Muhammadu ya saka wa hannu a ranar 30 ga watan Nuwambar 2011 wato Declaration de la Table de la Montagne saboda haka abinda ya faru da wannan 'yar jarida na cin karo da alwashin shugaban Inji Suleiman Umaru Bura sakataren yada labaran cibiyar 'yan jarida Maison de la Presse. ba a yi wata biyu ko wata uku wanda Nijar ta samu ci gaba a bisa kan harkokin incin jarida kuma Nijar inci ƙasa ce ta incin jarida ta faɗin albarkacin baki kuma da duka abubuwan da aka rattaba hannu. Bayan zaman wakafi na tsawon mako guda, Samira Sabu ta gurfana a gaban alkali a wata kotun birnin Yamai a ranar 17 ga watan yuni 2020 kuma a cewar Metr Budal Efred ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare 'yar jaridar ya gamsu da bayanan da ya ji daga gare ta a yayin wannan zama. Uh, avec une sagesse et Ya ce ta kare kanta ba tare da wata fargaba ba cikin nutsuwa da kwarewa ta yi bayani ni da kaina abin ya kayatar da ni ba zan ba ku cikakken bayani akan abubuwan da aka faɗa ba amma yana da kyau kusan cewa ta cike sharuɗan da za su sa a bada belinta kuma yanayin rashin lafiyar da take ciki a yau yasa muka shigar da takardar buƙatar a bamu belinta domin a gaskiya tana cikin mawuyacin hali wanda hatta shi kansa wanda ya shigar da kararta yana da masaniya a kai. Cibiyar 'yan jarida maison de la presse wacce ke bin diddigin wannan al'amari ta shiga yunkurin sasanta bangarori don ganin an warware wannan kikikaka cikin ruwan sanyi in ji suleiman umaru Bra. tunda aka tsare ta muke yunkuri muke tashi a matsayinmu na mizan la muna tambaye shi ya jaye wannan kara muna kyautata zaton cewa ya jaye wannan kara tashi masu fafutuka ta hanyar blog a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar abca sun jaddada aniyar ci gaba da aiki kamar yadda aka saba duk da cewa suna kewar shugabarsu samira sabu mamudu jibo na daga cikin shika-shikan wannan tafiya wanga arrestation na samira sabu bai tashi hankalin mu. ko guda dama mun sani guverna yana so a ba mu tsoro a intimide mu mu bari aikin mu eh, insha Allah mu za mu tayi gaba da wanda aiki na blog insha Allah cikin facebook cikin whatsapp lauya metar budal efred ya yi kira ga 'yan jarida da dukkan masu rajin kare hakkin dan adam su zagi ne damtse domin tunkarar dokar da aka kafa wa masu amfani da kafafen sada zumunta a shekarar 2019 ya ce wannan doka babbar barazana ce ga 'yancin faɗin albarkacin baki ban san ba ya aka yi ba wanda ya kula a lokacin da aka kaddamar da ita to amma ina ga har yanzu yanzu wuri bai koye ba ya kamata dukkan masu fafutuka su tashi a yaƙe ta domin idan aka ci gaba da amfani da wannan doka to kan ba wanda ba zai bakunci gidan yari ba. Sino shaken est candidat à la prison. Kafin jin mataki na gaba da alkali zai dauka a game da makomar Samira Sabu, wannan 'yar jarida da ta yi fice wajen caccakar gwamnatin jamhuriya ta bakwai ta sake komawa kurkuku a yayin da ake ci gaba da muhawara a tsakanin masu goyon bayan manufofinta da waɗanda ke kare matsayin ɗan shugaban ƙasa Mamman Sani Isu Muhammadu, lamarin da ake ganin ya ƙara farfaɗo da dambarwa akan kuɗaɗen da ake zargin an handame a ma'aikatar

sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka na jamhuriyar Nijar wato Sule Mummuni Barma. Ni Zahar Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Yanda kashe-kashen yi yawa a rana ɗaya ce an kashe mutum tamanin a guri ɗaya an kashe mutum casa'in a guri ɗaya an kashe soja ashirin a guda an kashe mutum arba'in a gari guda an kone gari ka to dole hankalin duk ɗan ƙasa mai kishin ƙasa ya tashi sojojinmu da duk jami'an tsaronmu an riga an kai su kusan makura suna yaƙi inda ma bai kamata ba a sa soja an sa su saboda rashin tsaro. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwanmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Shirin na yau ya yi babban kamu domin ɗaya daga cikin masu tattauna a cikin wannan shirin a wannan muhawarar ta yau da za a yi shine Nastura Ashiru Shalif sanannen kusar kungiyoyin matasan na arewacin Najeriya wanda kamar da na tabbata da yawan kusan san cewa an cafke shi kwanan baya bayan da aka ce shi ya yi wato ya taka wata rawa a cikin zanga-zanga da aka yi a katsina ko bayan shi kuma muna tare da barista aliyu abdullahi ɗaya daga cikin hadiman shugaban ƙasa muhammadu buhari wanda yake musu hidima dangane da wayar da kan jama'a ba ta da ɓata lokaci bari in gabatar da shirin nan ko kuma ya hannun tashi cokan ga hannun wakilinmu na abuja hassan mai da na domin ya dauke shi daga nan hassan basmilla Alhaji Ashiru Sharif a cikin minti biyu duba da matsalar tsaro a yankin arewacin Najeriya. Gamayyar ƙungiyoyinku na arewacin Najeriya kun kira tare manema labarai a nan Abuja. Ƙasa da awa hudu kuma kuka fitar da shirin jerin zanga-zanga na lumana a wasu daga cikin jihohin arewa farawa da Katsina. bayan da kuka aiwatar da wannan zanga-zanga ta lumana a jihar katsina rahotanni sun nuna cewar jami'an tsaro sun kama ka yanzu kuma ga kawo mu a cikin minti biyu me faru to bayan mun gama zanga-zangar nan cikin lumana wacce hashi kwamishinan 'yan sanda ya tabbatar da a jawabansa cewar wannan zanga-zanga an yi ta cikin lumana sai shi kwamishinan 'yan sanda sai yake cewa da ni wato babban sufaitan 'yan sandan najeriya ya ce da allah yana so ya ganni sai na ce to ba damuwa daga nan na baro katsina sai na to abuja sai haɗo na da rikiya 'yan sanda ya ce na ganin saboda yadda garuruwan hanyoyi namu suke garan tafi da jami'an tsaro su bani shikenan muka zo da muka zo sai a kani nan for CID headquarters shine sai suka ce suna tuhuma ta da abu biyu wato yin zanga-zanga ba tare da na an bani izinin in yi ba na biyun su suka ce suna tuhuma ta da mai da martani mai kaushi ga mai magana da yawan shugaban kasa femi adesina sakamakon kalaman da ya akan Profesa Ango Abdullahi na mai masa da martani wannan shine abin da ya faru suka ce suna tambaya sanani ko na bada bahasi na daban-daban. Barista Aliyu Abdullahi yanzu muna cikin tsarin demokuraɗiyya ne kuma ka ji abin da shi nastura ashiru sharif ya yi bayani yanzu yanzu nan dangane da abin da ya faru a katsina kai lauya ne kuma jami'in gwamnati menene laifi a cikin abin da suka yi ah, to barkanmu dai da warhaka ah, malam hassan da kuma malam nastura da kuma masu sauraronmu ka san mafi yawancin lokaci in ka ji ta mangare guda mu a koyar namu wato horarwar mu ta lauyoyi ba mu tashi mu yanki cewa wannan daga jin bangare daya mun gamsu da bayanin ka ko kai ne kake da gaskiya ba tare da mun ji ɗaya bangaren ba kamar yanzu a ce da a ce akwai bangaren police wanda suka gayyace shi sai mu ji in yadda ya faɗa haka abin da yake sannan ne za mu ba da namu ba'asin ko namu ra'ayin abin da muke tunanin waye yake da gaskiya ko kuwa waye ne bai da gaskiya su amma yanzu haka ba zan iya kasancewa ba a hukumar ɗan sanda sun yi rashin gaskiya ko sun danna haƙe shi ana ganin kamar ayi gwamnatin najeriya ne mata sa kama shi gwamnatin ku kenan Eh, to kaji amma ya shi da kai ya gaya maka ce inspector general na 'yan sanda ya sa a gayyace shi ko baka ba gwamnati na da faɗi gwamnati na da girma wala san ko majalisar dokoki gwamnati ce kotu da kotun koli zuwa kasa gwamnati ce nasura ashiru sharif ku takamaimai idan muka duba wannan zanga-zanga taku ku menene abin da ke cin kutuwa ƙwarya ne har kuka wannan zanga-zanga din to abin da ya dame mu shine duk mutumin da ke kasar nan ya san dalilin da ya sa aka kawo gwamnatin nan ta apc karkashin jagorancin muhammadu buhari shine a wancan lokaci akwai taɓarɓarewar tsaro musamman a kudu maso gabashin arewa maso gabashin najeriya wato borno maiduguri adamawa da kuma wasu bangarori a northwest dai wanda abin bai kai kama can ba saboda haka mutane hankalinsu kab ya tafi akan cewa suna sa ran buhari ya zo shugaban kasa ya kawo musu karshen tsaro ya kawo musu karshen harkokin tabarbarar tsaro sai gashi daga boko haram din sai gashi an samu karin wasu rassa guda uku na wasu laifuffukan wanda suka zo suka tada kuma hankalin mutane maganar kamarin wato masu fashin shanu masu kwace shanu da dabbobin mutane sannan sai ga kuma 'yan ta'adda wannan 'yan bindiga daɗi wanda suke shigowa ƙauyuka garuruwa su kashe mutane su ƙone garuruwansu ma kamar rasa me suke so me suke nema sannan kuma sai ga waɗannan masu kidnapping aka dinga ɗaukar mutane ta ko ina ba wata hanya da zaka bi ka ce kana da nutsuwa saboda haka sai mutane suke kannin abin nan ya yana gaba yake yi to abin da ya harzuka mutane daga kwana arba'in baya zuwa yanzu yanda kashe-kashen yi yawa a rana ɗaya ce an kashe mutum tamanin a guri ɗaya an kashe mutum casa'in a guri ɗaya an kashe soja ashirin a guda an kashe mutum arba'in a gari guda an kone gari ka to dole hankalin duk ɗan ƙasa mai kishin ƙasa ya tashi kamar yadda mun san su kansu gwamnatocin hankalinsu zai tashi to amma sai muka kasa gano me ita gwamnatin take so da kullun abin ya faru ko dai su ce allah wadai sun allah wadai da wannan abun ko dai su ce koma waye suka wannan sai an hore sai an binciko su an gamo su ko kuma a ce shugaban kasa ya shiga wani mitin na musamman da jami'an tsaro shekara biyar kullum a ce an shiga mitin mitin din hayo bai kare ba kuma bai kawo wani masalaha ba barista aliyu abdullahi <clears throat> nastura ashir shirif ya yi tambaya cikin bayanin da yi ya ce suna son su san me gwamnati take yi domin shawo kan wannan matsalar tsaro da ya dabaibe arewacin najeriya me ake a kai to allah ina fata za ka bani lokaci kaɗan saboda wato abin in ka bincika dole mu koma baya aka ce waiwaye don tafiya za ka duba ka ga wani irin ya yanayin kasar aka samu kasar a lokacin da shugaba muhammadu buhari ya hau mulki a shekarar 2015 ni dan arewa maso gabashin kasar nan ne kuma na san mutane da yawa da suke daga arewa maso gabashin kasar nan musa irin fama da muka yi da rashin tsaro a borno adamawa kamar yadda ya faɗa amma abin da bai faɗa ba irin yadda rashin tsaron ya yawaita a wannan lokacin kafin shugaba buhari ya zo ya magance kusan kashi 80 a cikin kashi 100 irin rashin tsaron da ya addabi a bangaren arewacin arewa arewa maso gabar akwai lokacin da boko haram sai da suka sa tutar su a local government guda 17 a kasar nan a yau haka babu wani territory to babu wani territory na Najeriya wani bangare na Najeriya da Boko Haram suka kame mun san a lokacin nan da ba a iya zuwa ba mu iya zuwa garinmu mun san cewa boko haram da ta fara bambin da ta tabo har arewa maso yamma kano kaduna har nan abuja an yi bambin in yanya sau biyu tashan eh, yanya an yi bambin madalla an yi bambin ofishin majalisar ɗinkin duniya a nan abuja ya rage zuwa kaɗan ne da za ka ji boko har sun fara zuwa ƙasashen kudu da sauransu da kuma ka ankara sun mamaye ƙasar da ma ba ma najeriya da an ci gaba da dogon natin jonathan ina gaya maka da gaba mu mun dawo refugees a kasar nan mun riga mun hango abin an riga an hango ko su kasashen amurka da sauransu da nahiyar turawa sun hango sun san me zai faru saboda haka idan aka ce gwamnati shugaba muhammadu buhari ba ta yi kokari ba akan yaƙi da rashin tsaro ba a yi wa shugaba muhammadu buhari adalci ba da kuma gwamnati shi yasa ce ya kamata ana tafe ana waiwai ana kuma tuna baya na ɗaya kenan na biyu sabbe-sabbin rashin tsaro ko salon rashin tsaro da muka da suka fito daga bayan nan ko ta jinjina wa mutane sai kuma a yi mitin shi kenan yana ganin kamar shi kenan amma wannan ba gaskiya ba ne gaskiyar lamarin shi ne sojojinmu da duk jami'an tsaronmu an riga an kai su kusan makura suna yaƙi inda ma bai kamata ba a sa soja an sa su saboda mai saboda rashin tsaro amma ina so kuma shi tura ya san wani abu da sauran jama'an najeriya tsaro aikin tsaro magance tsaro ko rashin tsaro ba aikin gwamnati kadai ba duk da ita gwamnati primary objective ɗinta ne an zaɓe ta don ta yi haka ne ta kare mutane amma abu ne da ya shafi kowa da ni da kai da kowa saboda masu kawo mana barazana akan harkar da ya shafi lafiyarmu da mu. daga ina suke fitowa ai ba aljanu bane mutane ne a cikin mu suke mun san su mun san kuma daga ina suke yan uwanmu ne ƴaƴanmu ne jikokinmu ne neighbors mu ne makwabtanmu ne saboda haka me yasa mutane ba su ba wa jami'an tsaro haɗin kan da za a ga an magance waɗannan sabbin salon rashin tsaro da ya addabi arewacin ƙasar nan. gaishe ku malamai barkanmu da kokari. To a nan za mu tsaya yanzu sai Allah ya kai mu shiri na gaba lokacin da za mu dawo mu ci gaba da tattaunawa inda kuma ɗaya daga cikin hukumance wasu daga cikin abubuwan da za mu kuji an tabo a wannan shiri din shine zargin da su suke cewa duk wato korafe-korafen da ake ji musamman kuma da maganganun da ƙungiyoyin sojoji suka yi na cewa suna samun nasara kan 'yan ta'adda akan takarda ne kawai. sannan kuma akwai zargin cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin su kansu kungiyoyin tsaron na najeriya musamman yadda ake jin wato wasu sojoji suna korafi kan kayan aiki da sauransu To muna fata za ku kasance tare da mu a shirin na gaban za a madadin su bakin namu wato shi Nasura Ashiru Sharif da kuma Barista Aliyu Abdullahi musamman da kuma shi wakilin namu Hassan Maina Kanani ne Aliyu Mustapha Sokoto a nan Washington DC sai mun damu ku a mako mai zuwa huta lafiya. madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.